ni ina alfahari da cewa mm. na zo jihar nan gwamnatin jihar kaduna ina da gida ɗaya a unguwan sarki wanda tun 1989 na gina shi an bani fili ɗaya carve out wanda ban gina ba har yau har gobe ina jin makila na yi revoking ɗin shi ban sani ba dai to kuma haka zan tafi akwai tsohon gwamnan jihar nan wanda yana da filaye da gidaje arba'in a jihar nan filaye da gidaje arba'in a cikin jihar nan don mun sani sunanka kawai za mu sa a kwamfuta zai fito da abin da kake ji da sunanka ko sunan kamfaninka arba'in me za ka yi da su kuma dukkansu a wani lokaci ya mallaka kuma bai da wata sana'a bai taɓa wata sana'a ba sai gwamna sai aikin da ya yi a da irin mutanen da suke fitowa suna son wasu shugabanci jama'a ke arba'in ba zan faɗi sunan shi ba domin ina son a rubuta ne a littafi na da zan rubuta next da duka abin nan zan sa a littafi amma ba zan faɗi sunan shi ba amma shi ya san kanshi kuma in yana jin maganar nan ya sani sai dai mu yi ta ɗan wanzan da kwarto attajiri ka san na sani in ya ce kasan na bari sai in shu amma duk wani abubuwa mun sani mun san kadaran kowa mun san abin da kowa ke da shi mun san abin da yake ɓoye wanda suke yaudaran mutane da shi shiru muke muna barin su su daina su daina ƙoƙarin samun su damfari mutane su yaudari mutane ba za mu bar su ba domin mu mun damu da al'umman nan muna da kishin su kuma ba za mu yadda a cuce su ba yadda aka cuce su a baya ba za mu bari ba